فان انتهوا فان الله غفور رحيم idan sun bar yaƙarku da kafircinsu to ku ƙyale su haƙiƙa Allah mai yawan gafara ne ga waɗanda suka tuba baya kama su da zunubansu da suka wuce mai jin kansu ne baya gaggauta musu azaba